to sai dai mu kulikulin kubura da wanda ya taba mu kowa wannan shi ne gaskiya ina fatan kun gane mu haɗu mu tafi a jere wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani mutum ba sai dai mu yi raddi akan sunnar manzon Allah ga wanda ya saba mata ba ma raddi ga kowa ba ma ba ma kiyayya ga kowa ba ma faɗa ga kowa amma muna kiyayya da wanda ya ki sunnar manzon Allah rage gajeren rage wando kada ya wuce idan sa'u sunnar manzon Allah ce sunnar manzon Allah ce wanda duk ya sanya wando yana takawa ya yi bid'a kuma abin da yake takawa a cikin wuta yake in ji manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ba in ji ni ba manzon Allah ce ma jawazal al-ka'bayn fa huwa binnar nar abin da ya wuce idan sawu a wuta yake izarul mu'min nisfu saqayn wandan mu'mini rabin kauri ne ina ina mutanenmu wanda mutum zai sanya riga yana janta a ƙasa ko ya sanya takalmi yana taka a ƙasa in an yi wani <laughs> ai ku dai da kuka yi dan karatun nan na waje sai ku yi ta rage wannan ku mu kan ku bar mu taka da mun saba ka taka wutar jahannama ranar tashin kiyama abun mamaki abun bakin ciki sunna ta wace menene ka rage ni in ka ƙi bin sunna me ka kare ni in ka bi sunna babu wa ma'alar rasulu rasul illa al balagh wato jahilci abun mamaki ne wai ma ce jahilci mutane mamaki suke ji ba jahilci rashin iya karatu da rubutu shine jahilci ba eh, eh. a faɗi gaskiya ka san gaskiyar ka aiki da ita jahilci ne barin baka dalili a cikin alkur'ani dan bana aiki da ka ba irin ka bane ni bana aiki da ka wato Allah a cikin kisar annabi Nuhu alaihi salam ya ce qul ma as'alukum alaihi mala إن أجري إلا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله إني أراكم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم inni akhafu alaikum yana ta qul la as'alukum alaihi mala in ajri illa ala wa ma ana bi taridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun ni ina ganin ku ko mutane ne jahilai in inni arakum qauman tajhalun sun jahilci abin da ya faɗa sun sani bari in baka wani labarin da zaka zai fito maka da shi kiri-kiri ka gane annabi shu'aibu alaihi salam eh? ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الذي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون barin ba ku labarin da za ku gano cewar wanda ya ki gaskiya shine jahili ba wanda bai iya rubutu da karatu ba kai baka iya rubutu da karatu ba amma an faɗi gaskiya ka yadda je ka kai bacci malam ne kai ka fi mai rawanin nan aka kana sauraro na kuna ji kuna sauraro ba ku da rawani amma kun yadda da gaskiya in an ce annabi ya faɗa kun yadda in an ce Allah ya faɗa kun yadda malamai ne ku wannan malamin da yake iya fassara bakara daga farko har ƙarshe ko daga bakara har nasi ya dauki hadisan manzon Allah ya fassara an faɗa ya ki jahili ne jahili ne dan annabi su alaihi salam ko annabi shu'aibi ayyansa gaba ɗaya annabawa ne lokacin da wato suka rasa annabi yusuf daga baya sun zo neman sa shine yace ku bani labari هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخوه هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ‘ya'yan annabi ne kuma dukansu annabawa ne ya ce hal alimtum ma fa'altum bi yusuf kun san abin da kai da annabi yusuf wa akhihi da dan wasa idza antum jahiluna a lokacin kuna jahilai jahilan ba san fari da baki ba zailan ba su iya karatu ba a'a makiya gaskiya ake nufi ya ku makiya gaskiya ya ku makiya sunnar manzon Allah ga mu ga ku wallahi ina jin tsoron wani abu kuna zuwa da yawa gurare kuna bata mu kuna zagin mu kuna kama sunan mu in ba dan wata waka ta jahiliya bace da na karanta ta nan gurin na'am an taratu ibn shaddad yana cewa wa laqad khashitu bi an amuta wa lam takun lil harbi da'iratun ala ibn huma wa إرضي ولم lam alqahuma dami. wato wannan magana da eh, abdul yana jin bakin ciki akwai wasu ƴaƴan zamzam guda biyu suna zagirsa suna ɓata shi gurare daban-daban yana cewa wallahi ina jin tsoron kada a ce in mutu ba mu ba ni ma ina jin tsoron kada a ce dai mun bar duniya ko mun gajiya ba mu zo mun zauna da ku ba mu caccake mu caccake mu ware mu kaje littafi a ga wani ne mai gaskiya waye mai ƙarya za ku yi mana wannan muna kiran ku mun yi abin da muna ganin da lallami zai yi amma yanzu sai mun bude muku wuta yadda muka bude kowane dan biri a wuta domin manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar laysat hunaka bid'a muhassana duk da Sheikh Usman ya faɗa amma malamai ka duba sunan wal mutadiyat yana cewa ba wata bid'a muhassana duk bid'a gaba ɗaya manzon Allah shi kullu bid'atin dalala ya za ka mana bid'a kusa cikin masallaci in an ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin sabon manzon Allah suka ce amin masallaci kaman zai tsage ku ku ce ba za a ce amin ba da wani dalili da wani dalili idan mutum ya jilsatul istiraha shi yana so yayi zai raya sunnar manzo Allah ku ce ya kawo bid'a wace bid'a ya kawo bayan abin ya nuna annabi yayi ya annabi lokacin ya tsufa to wace sunna ce aka ce annabi yana tsoho kada mi wace sunna ce ta annabi lokacin da ya tsufa aka ce kada mi akwai ta wanda ya kadan tsawaita barka da tsawaita an gaya muku na sakon nan ba na mutanen ba bane sakon nan ba na mutanen Taraba bane sakon nan ba na mutanen Adamawa bane ba na mutanen Filato bane na gwamnatin Najeriya ne ya ke gwamnatin Najeriya wato rikicin da ake a tsakiyar Najeriya musamman a garin Jos da aka ware wasu mutane ake faɗa da su aka ce za a rusa gidajensu aka ce za a kashe su ko za a yi musu kwantan ɓauna ina son in gaya muku wallahi summa billahi yau idan na mutu bana bakin ciki yau in na mutu bana bakin ciki domin a na bana son yi alfahari amma akwai ƴaƴan da za su zo su tsaya su yi irin wannan wa'azin da nake kowa fiye da yadda nake yi nan saboda haka ku kashe ni ku ga wani ƙarin ruwan dugurgujin bala'in wa'azi a cikin duniya nan baki saboda haka wannan wani abu ne wanda yake wato muna son mu gaya gwamnatin Najeriya wallahi rikicin da ake yi a cikin garin Jos na Najeriya ne aka shirya wanda ake so ya shafi Afirka waɗanda suka shirya rikicin sun shirya za a yi a bauchi muna da labari da dadewa sun shirya za a yi a gombe mun sani da dadewa sun shirya za a yi a adamawa mun sani da dadewa sun shirya za a yi a taraba mun sani da dadewa mun sani sun shirya za a yi a nasarawa ko a konga mun sani da dadewa sun shirya za a yi a kogi in yayu sun shirya za a yi a kaduna mun sani da dadewa to yanzu mun ji kishin kishin sun fara a bauchi mun ji kishi kishi suna so tare a adama gwamnati mun san kin san wannan labarin kina so ki ki daukan mataki wallahi musulmi duk inda yake ya sani in ya mutu Allah ne ya dauki ransa kuma in dai ya mutu a yau ya san bai wuce yau ko me ya aikata sai ya mutu a wannan ranar ko ba ma kin mu mutu in muna kan gaskiya in akwai wanda yake iya ya mutu ya daga hannun san gari waye ba sai ya mutu kowa zai mutu idan dai mutuwan nan za ta yi da mun mutu mu shiga aljanna Allah ya kai mu wanda yake son ya mutu ya shiga aljanna daga hannu wallahi idan wannan kafiran suka kashe ku kun shiga aljanna gabaki daya ayar kaurin Allah ne saboda haka mu mun yadda ba za mu bar ku ba muna nan a cikin garin Filato muna nan a cikin jihar filato muna nan a cikin garin jos kuma a kada a raya muna nan a rusa gidanmu a kashe mu a kashe mana yaya a kashe mana kannai a kashe mana almajirai a kashe mana masu karantarwa a kone mana kasuwa a kone mana motoci a kone mana gidaje muna nan daram daɗam za mu gani gaskiya za ta yi za ta yi nasara ko ƙarya za ta yi nasara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Allah saka da alheri Allah saka da alheri wannan wannan gari na idi da mun faɗa an san za mu kira Sheikh Ibrahim ba mai shinkafa in Allah yarda na yi alkawarin cewa sai ɗansa ya yi karatu a nan kun san ma'aikaci ne da gwamnatin tarayya sun shirya tahowa kuma wani aiki ya tashi daga jos wanda na yake aiki zuwa abuja kuma a halin yanzu zaton da muke yana kan hanya kuma ga halin da muke ciki الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكابرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكابرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحساه الله ونصوه والله على كل شيء شهيد